This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan murya Amurka a birnin Washington DC sashen Hausa yake muku magana kan mitoci 22 da kuma 25. A can jamhuriyar Nijar ma a jima a gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol a dogon dutse ko kuma niyya a birnin Kwanni. a intanet a dadana voahausa.com ko sashen hausa.com. jama'a masu haramu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sunana bello habib galadanci tare da sauran abokan aiki muke fata kuna lafiya bayan cikakkun labaran duniya akwai shirin zaɓe ko naɗi da ladan ibrahim a yawa zai gabatar amma yanzu dai bari mu fara cikakkun labaran duniya assalamu alaikum masu sauraro ga labarin mai karanta jummai alli dubban mutane sun yi zanga-zanga jiya a asabar a ƙasar jamus domin nuna rashin amincewarsu ga wani shirin kulla yarjejeniyar harkokin kasuwanci tsakanin turai da amurka zanga zanga da aka yi wa lakabin ranar ɗaukar mataki an yi ne kafin a yi wani zagaye na tattaunawa akan kawancin harkokin kasuwanci da zuba jarurruka da ake cewa ttip a takaice da za a fara gobe litinin idan allah ya kai mu a birnin new york nan amurka rashin amincewa yarjejeniyar ya ta'allaka ne akan damuwar cewa yarjejeniyar za ta rage daraja kayayyakin abinci a ƙasar jamu inda ake ta samun ƙaruwar tsanar amurka matsalar ta kunno kai ne daga zargin leƙen asirin harkokin jamus da ake wa amurka ciki har da satar jin bayanan maganganun da shugabar jamus din angela merkel take yi ta wayan tarho shugaba barack obama na amurka ya ce yarjejeniyar za ta taimaka wajen bunƙasa tattalin arzikin amurka da turai da ƙara ayyukan yi da ƙara yawan kayayyakin da ake sayarwa a wasu ƙasashe da kuma rage shingayen harkokin cinikayya da zuba jarurruka. 'yan sandan afirka ta kudu sun kama kimamin mutane ashirin a birnin johannesburg bayan da wasu 'yan banga suka kai wa shaguna da kamfanonin 'yan kasashen waje hari 'yan sanda sun yi amfani da hasashen roba domin hana masu kwasar ganima waɗanda suka auna shaguna da kamfanonin 'yan kasashen waje a cikin dare yin barna hare-haren da aka kai a birnin daban a kwanan nan sun kashe mutane shidda shugaba robert mugabe na zimbabwe ya yi allah wadai da tarzoma da ake wa 'yan kasashen wajen a afirka ta kudu a wani jawabi da ya gabatar a harari babban birnin kasar zimbabwe Shugaban mugabe ya bayyana takaicinsa ga hare-haren da aka fara kaiwa a birnin daban shugaban na zimbabwe ya yi wannan furucin ne wajen bikin cika shekaru 35 da samun 'yancin kasarsa. a yayin da yake magana a madadin kungiyar raya tattalin arzikin kasashen kudancin afirka da kuma kungiyar kasashen afirka wanda shine shugabanta a halin yanzu Mr. Mugabe ya ce ba za a taɓa yarda da raunin wani ɗan uwa ɗan Afirka a cikin Afirka ba. Shugaban ƙasar Afghanistan Ashraf Ghani ya ce ƙungiyar Islamic State ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin kai harin ƙunar baƙin wake a jiya Asabar da ya kashe mutane 33 a gabashin ƙasar. jama'ai sun ce fiye da mutane 100 ne suka ji rauni a harin da aka kai Jalalabad. Tun da farko kungiyar Taliban ta musanta cewa ita ke da alhakin kai harin tana bayyana harin a zaman aikin keta. Maharin ya ta da bam ɗin ne a harabar wani banki inda ma'aikatan gwamnati suka taru domin karɓar albashinsu. Wani jami'in soja da al'amarin ya faru a idanuwansa ya bayyana cewa ya riga ya karɓi albashinsa a lokacin da wani mutum akan babur ya zo inda yake tsammanin wani mutum ya shiga tsakanin jama'a ya tada nakiyoyin. ya ce ya ji tashin bama-bamai guda biyu to amma kuma ba zai iya tuna abin da ya faru bayan tashin bama-baman ba haka su ma wasu mutane da suke wurin sun tabbatar cewa bama-bamai guda biyu ne suka tashi kamar wani suna wani mutum mai suna najibullah ya ce shi mazaunin birnin jalalabad ne kuma ya je ne daga birnin kabul ya ce ya fito daga cikin motarsa a lokacin da bam na farko ya fashe sa'annan kuma sai wani bam ɗin ya fashe ya ce a lokacin da ya isa wurin ya ga gawawakin mutane da dama da kuma waɗanda suka ji rauni inda ya yi tayin taimakawa ya ce iyakacin abin da zai iya yi wa 'yan ƙasarsa kenan da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc sojojin iraq sun sami nasarar kutsawa suka sake kwace yawancin matatsar man beji daga hannun 'yan kungiyar islamic state a jiya asabar. wani mai magana da yawun sojojin ƙawance na taron dangi ƙarƙashin jagorancin amurka da suke fafata da mayakan islamic state ya ce da misalin tsakar rana ne sojoji suka kwace dukkan madatsar man beji to amma jami'ai a lardin salahuddin inda madatsar man take sun ce an ci gaba da fafatawa a yankin 'yan tawaye sun kai wa madatsar man beji da ke tazara kilomita mai da hamsin arewa da bagadaza babban birnin kasar hari a makon jiya sun mamaye wurare da dama cikin hadda inda ake adana tankoki da wata cibiya da kuma inda ake rarraba man. Madatsar ban meji kan samar da kimamin garwa 175 na mai a kulliyoman kafin watan Yuni, lokacin da 'yan tawaye suka mamaye ta da kuma birnin Mosul. A watan Nuwamba sojojin Iraki suka kwace yankin daga hannun 'yan yakin sa kai, to amma kuma suka sake yin asarar yankin. a wannan watan sojojin iraki da sojojin lema 'yan shiya suka fatattake 'yan kungiyar islamic state daga birnin tikrit matakin da ya zama babba koma baya ga kungiyar 'yan tawayen a wata tarzoma ta daban da ta auku jiya asabar 'yan sanda sun ce wani bam da aka ɓoye a gefen hanya ya kashe mutane uku da raunana mutum goma a tsakiyar birnin bagadaza Paparoma Roma Francis ya buƙaci taimakon ƙasa da ƙasa domin tunkarar matsalar ƙarin 'yan gudun hijira da suke arcewa rashin kwanciyar hankali a nahiyar Afirka. Papa Roman ya yi wannan kira ne bayan wata ganawa da ya yi da shugaban ƙasar Italiya Sergio Mattarella a jiya Asabar. Papa Roman ya ce a fili ne cewa batun 'yan gudun hijira yana buƙatar ƙarin sa hannu ko kuma taimakon ƙasa da ƙasa. haka kuma ya gode wa kasar italiya a saboda yin maraba da 'yan gudun hijiran da suka rasa wato suka cikin hatsari a saboda suna kokarin da suka sa ransu cikin hatsari a lokacin da suka tsallaka teku mediterranean domin zuwa turai a ranar juma'a shugaba barack obama na amurka da prime minister italiya matteo renzi wanda ya kawo ziyara nan amurka suka tattauna matsalar bakin hauran a lokacin da suka tattauna a nan birnin washington dc Mr. Renzi ya ce baya son tekun Mediterranean ya zama kabari, kuma tuni ya ɗauki matakin tunkarar rikicin jin ƙai. Haka kuma ya ce alhaki ne da ya rataya a wuyan yankin da Turai da Arewacin Afirka da kuma Gabas ta Tsakiya na ganin sun ɗauki matakan hana fasakaurin mutane ta hanyar haɗa kai da Majalisar Ɗinkin Duniya, in ji Prime Renzi. Shugaba Obama ya ce akwai buƙatar ƙasashen yankin su ɗauki wani mataki a siyasance domin daƙile ayyukan ta'addanci domin hana kuma ƙasar libya zama tudun mun tsira ga 'yan ta'adda dubban 'yan gudun hijira yawancinsu daga ƙasashen afirka da gabas ta tsakiya inda ake fama da rigingirimu ne suke bi ta tekun mediterranean tare da fatar isa turai ƙungiyoyin agaji na jin kai sun kiyasta cewa a bana kurun kimamin mutane 500 ne suka mutu a saboda yunwa da kishin ruwa da kuma cinkoso a cikin jiragen ruwan da ba su da inganci. cikakkun labarin duniyan kenan daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc to madalla bari mu koma gefe ga ladan ibrahim ayawa da shirin zaɓe ko naɗi. Jama'a mu da haka mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim yawo ke shiryawa kuma na gabatar. Dama 'yan magana sun ce rana ba ta ƙarya sai dai uwa ya ta ji kunya. Saura kwana kaza, saura kwana kaza, yau kwanakin sun zo kuma har su an yi an gama sai dai abin da tarihi ya bar mu duba. Da farko dai tun kafin wannan zaben ɗaya daga cikin abin da ya tasiri shine na'urar nan ta tantancewa wanda ake cewa amfani da shi zai rage magudin zaɓe. ba shakka ga duk wanda bi wannan zaɓe daga farkonsa har ƙarshensa wanda aka yi a najeriya zai da cewa wannan na'uran ya taka muhimmin rawa wajen gudanar da zaɓen da aka gudanar ɗin dama dr mustapha muhammad ɗaya daga cikin shugabannin zaɓen ƙasar ghana a wani lokaci can baya ya shaida wa shirin zaɓe ko naɗi cewa amfani da wannan na'uran zai hana magudin zaɓe da wurin kashi tamanin kuma ya ce su a ghana su da wannan na'uran ka raba. ina da amfani sosai ya rage gadaman eh, zabe wasu su yi gadama eh ba ba yi gaskiya ba da sauran eh, wannan card reader ko biometric identification system zai sa eh, a yi zabe kan gaskiya a mu da nan gana mun amince da shi kuma za mu ci gaba da amfani da shi eh babu shakka an yi da shi amma duk da shi ya bai hana ya adawa zuwa kotu cin shari'a aka ci shari'a kamar zaben ba musu gaskiya ciki ba sai sa duk da shi sai an samu kowa kuma ya ware idanun shi ya duba kana yi wani e, magudi. E, Dr. Mustapha kana ganin cewa Ghana za ta ci gaba da amfani da wannan koko shi kenan ba za ta ƙara amfani da wannan na'ura ba? ai tun da mun fara da shi za mu to ya fi ya fi ka yi amfani da shi da baka yi ba gara a yi amfani da shi to yana kashe muna gadama sosai yana kyautata lamari na je samun gaskiyan zaɓe. ba shakka wannan na'urar ta taka wa ƙwararrun magudin zaɓe birki inda duk suke a cikin najeriya kamar yadda dr abbati bako na cibiyar nazarin harkokin demokuraɗiyya mai zaman kansa da ke birnin kano ya jaddada to kasar hakika wato a rabon da a yi zaɓe wanda duniya ta yi ba kuma ya kyau a najeriya tun tara lokacin da turawa ne suka tsara wannan zaben kafin a ba najeriya yanci amma kusan duk zaɓuɓɓukan da suka biyo baya a ƙasar nan za ka tarar a sun da matsaloli masu yawan gaske har zuwa na shekara da 2011 amma abin da za ka samu nasara a wannan saboda wato a shi wannan card reader wannan wanda yake ke tantance masu jefa ƙuri'a gaskiya kusan kashi 80 ko kashi 90 cikin 100 shi ne ya taimaka ya tsare ya kuma hana mabuɗi kuma na biyu shi ne. jajircewar shugaban hukumar zaɓe na najeriya shehu malami a muhammad atahir jega gaskiya da mutum ne mai wato lakwalako da an samu matsala babba to amma da yake jajirtaccen mutum ne kuma yana da kishin kasa a zuciyarsa wannan ta sababa abu na bi da zaman cewar an samu nasara duk da nasarar na yadda kan cewar ba za ta kai ɗari bisa ɗari ba amma akalla ba a ba an cimma nasara da ba zai gaza kashi saba'in da biyar zuwa tamanin cikin ɗari ba so abu na uku shine wato samun ita jam'iyyar apc da aka yi ta zama kafin ta ci zaɓe ita ce babbar jam'iyya mai hamayya kuma ta zo da ta da sabbin tsare-tsare da sabbin abubuwa wanda suke suka sha bamban da abubuwan da suka fara a baya to wannan ya saboda cewar ba shakka an sami gagarumin nasara a wannan zaɓe da aka yi na 2015 to dakta ka ce ba don an samu shugaban hukumar zaɓe ba mai sako-sako ba kuma ka ce wannan na'uran tantancewa suna cikin abubuwan da suka taimaka aka samu wannan nasara to ba ka jin ko da shugaban mai sako-sako ne wannan na'uran ba za ta iya taka rawar da ta taka ba kuma a samu nasarar da aka samu ko da an samu shugaban mai sako-sako ne idan aka sami shugaba wanda yake mai sako-sako ko ba mai jajircewa ba wato shi kansa wannan abin tantancewa wanda ya zo duniya kwanan nan allaƙiƙa ba zai zama ya ba da gudunmawa ba kamar yadda ya bayar yanzu ko da a ce shugaba a ce ba mai jajircewa ba ne da za a sami a mummunan matsala amma saboda an sami shugaba mai jajircewa kuma allah hakika dole a yaba musu kuma na fahimci yana da kishin kasar a zuciyarsa kuma yana son wato wanke kansa dangane da abubuwan da suka faru a zaɓuɓɓukan baya saboda haka shi sa nake batun cewar aka sami kyakkyawan nasara a ce kawai katrida shi kaɗai ba shugaba jajirtacce ba za a samu nasarar da aka samu yanzu ba shakka ha kuma abinda da ba za a manta da shi ba a lokacin wannan zaɓe shine karo na farko da aka taɓa da shugaban ƙasar da ke kan karagar mulki a Najeriya kuma yadda har ya taya wanda ya kashe shi murna. To wannan da yawa ya sa 'yan Najeriya ke murna cewa wannan karan ba ya musu naɗi ba ko kuma ɗauki ɗora. Ba mamaki wannan ya sa wasu gwamnoni da ma 'yan takarar gwamnan suka bi sahun shugaba Goodluck Ebele Jonathan. Gwamnan Kaduna mai barin gado na cikin sahun waɗannan kyawawan misalai abin yabawa. Haka su ma waɗanda suka yi takara ba su yi nasara ba irin su malam nuhu rubadu na cikin sahun irin waɗannan mutane shi ma sanata abdalla wali na jihar sokoto ga abin da yake cewa bayan da aka bayyana abokin karawarsa ya yi nasara na farko dai dole in hannu da wannan dama isar da godiya ta ga mutanen jihar sokoto da suka hito suka je hakuri'unsu ga wannan zaɓe aka yi shi lahiya aka gama lahiya kuma goyon bayan da suka bamu dole mu ce mun gode allah ya saka musu alkhairi wannan sakamakon da aka bayyana shi kuma za mu yi amfani da shi mu taya shi honorable aminu waziri tambuwal da ya samu nasara ga wannan zaɓe mai fatar cewa gwamnatinsa za ta taimaka wurin ci gaban jihar sokoto kuma mai mishi alkawali da zauren mutanen jihar sokoto cewa za mu ci gaba da ba da goyon bayan mu ta shawarwari da duk hanyar da ya kamata mu gani mu ta ci gaba su kuma al'umman sakkwato musamman magoya bayanmu mu ba su magana da cewa su kwantar da hankalinsu su yi haƙuri abinda allah ya kawo allah ke kaddar da komai shi ke ba da mulki ga wanda ya so kuma shi ke an shiwa ga wanda ya so saboda su sai da sakamakon da aka bayyana su zauna lahiya da su da 'yan uwansu duka. nan ko na tambayi dr abbati bako ne ko me yasa aka samu irin haka sabanin inda kasar ta fito game da takara ko kuma cin zaɓe? to ala hakika wato wannan ya nuna cewar a demokuraɗiyya ta sami gindin zama a najeriya demokuraɗiyya 'yan najeriya sun yadda da ita sun amintu da ita demokuraɗiyya shugabannin najeriya sun yadda cewar a in dai ba ɗauki ɗura a wato aka yi ba ko kuma kaci ci baka ci ba kaci ci in duk aka da irin wayannan abubuwan to allah hakika shugabannin da za a kayar da kuma wato waɗanda aka kayar za su yarda da cewar sun haɗi saboda suna ganin an kwatanta wato adalci akwai gwamnonin da da yawa kamar na kaduna da na kano da shi kansu shugaba jonathan duk sun yi mubaya'a sun bi sun yarda cewar an yi zaɓe na adalci wannan yana nuna cewar alhaƙiƙa ana samun ci gaba a demokuraɗiyyar najeriya to sai dai kuma kusan an ce ba a rabu da bakar ba wai an haihabu domin ko su jama'an najeriya na cewa duk da yake ba a yi naɗi ba ko kuma ɗauki ɗora amma ba shakka wai sun yi zaɓen tumun dare shine sai na ce dr mk hassan na jami'ar pennsylvania da ke nan amurka ko ina hankalin sai karkata game da mutane masu irin wannan kalami zai kawo matsala musamman ba. mutane bayan wannan lokaci na wannan zaɓe ya wuce idanunsu zai buɗe sosai za su ga cewa wani wajen fasu atan da suke na canjin ba abin da ya canza saboda mutanen da can ba su musu aikin ba ne su suka sake zagawa suka shiga rigan canji suka zo aka zaɓe su ah, banda wannan kuma za a ga cewa idan tafiya ta yi tafiya abin da ake tsammani din shi kaɗai shugaban ƙasa general muhammadu buhari ba zai iya kawo canji nan da nan ba ba gwamnati ba shugaban ƙasa kaɗai ba ne akwai matakin jiha da kuma ƙaramar hukuma to idan ba ku zaɓi buhari a ƙaramar hukumanku ba ko kuma irin buhari a jiha ba to kafin buharin abuja ya taɓa ka canjin da zai kawo daga abuja ya taɓa ka kada a ƙaramar hukuma to ai sai canjin da ya kamata a maka a ƙaramar hukuma tukunna ta zo wato abinda nake nufi shine wayanda mutane suka zaɓa matakin jiha da ƙaramar hukuma sun fi kusa da su ya kamata mutane suke lura da wannan in suna zaɓe da kuma maganan suwaye za su wakilce su to in aka yi tafiya ta yi tafiya da yawa wayanda suka canja sheka za su zo su ga watakila inda suka dawo din ba haka ba ne wayanda suka zo suka yi karya suka ce su ma an canji ne aka zaɓe su a sabuwar jam'iyyar adawa za a zo a ga halin su bai canza ba wannan zai kawo matsala to doctor a irin wannan lamari ina mafita ƙarfafa ba da dama mutane su iya referendum su kirawo mutum ya dawo gida idan baya musu aiki yadda ya dace saboda yadda duk wanda suka tafi da karyan cewa sun je aikin canji ne suka kasa ba sa wakiltar jama'a ko kuma an zaɓe su a majalisun jihohi sun bi guguwar canji kuma ba sa yin abin da ya dace to ya kamata wannan sabuwar gwamnatin ta taimakawa mutane su ba ta masu dama su iya kirawa mutum ya dawo gida. to lokaci yana ɗaga mana hannu don haka anan shirin zai ɗiga aya yanzu a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu musamman dr mustapha muhammad na hukumar zaben ƙasar ghana da dr abbati bako na cibiyar nazarin demokuraɗiyya na ƙasa da ƙasa mai zaman kanta a birnin kano sai kuma dr mk hassan na jami'ar pennsylvania da ke nan amurka da wakilinmu na sokoto murtala faruk sanyinna sai ciyo bahiro jiodone wanda ya daidaita sautin shiri ni madugon shirin ladan ibrahim aiwa ke cewa sai wani satin. A daidai wannan lokacin kuma ga rahoton rahotonmu na musamman. Baya ga kungiyar Boko Haram da take tada kayar ba a yammacin Afirka, wata tsohuwar kungiya da ta addabi wasu kasashen gabashin Afirka ita ce kungiyar alshabab shabaab wacce ke da tushe a Somalia mai makwabtaka da kasar Kenya. Yanzu haka dai ba sabon abu bane batun cewa kungiyar ta alshabab na kai hare-hare har a kasar ta Kenya, wacce ta kai dakarunta kasar ta Somalia domin dakile ayyukan kungiyar ta al ita dai kungiyar al-shabab na so ne kenya ta janye dakarunta daga somalia lamarin da ya sa take kai jerin har-hare a cikin kasar ko makonni biyun da suka gabata mayakan na al-shabab sun kara jaddada aniyar su ta ganin sun sa kenya ta janye dakarunta daga kasar inda suka kai wani hari a wata jami'a da ke garisa inda suka kashe ɗalibai arba'in lamarin da ya haifar da zanga-zanga a duk faɗin kasar to sai dai wani babban kalubale da ke fuskantar kasar ta kenya shine wani rahoto da wata hukuma da ke ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya ta fitar wanda ya yi kiyasin cewa akalla matasa 'yan ƙasar kenya 500 suka shiga ƙungiyar ta alshabab hakan ya sa a tsakiyar makon da ya gabata gwamnatin ƙasar ta kenya ta sanar da wani shiri na yin afuwa ga duk waɗanda suka shiga ƙungiyar ta alshabab wato idan suka tuba mubinda njoka shine ministan cikin gidan ƙasar ta kenya some of them have gone in the process of being radicalized. So what you'd want to do is to do something to reverse that. Ya ce wasunsu sun shiga wani mawuyacin hali yayin da ake dasa musu da tsauran ra'ayi. Wani abu da muke so mu yi shine mu sauya wannan lamari. Hakan zai taimaka musu, za kuma mu gano waɗanda suke neman aiki a cikinsu da kuma waɗanda za su koma makaranta sai mu taimaka musu. To koya masana harkokin tsaro ke kallon wannan tayi da aka wa waɗanda suka shiga ƙungiyar ta Al-Shabab Dr. Bawa Abdullahi Wasi mai sharhi ne kan al'amuran da suka shafi tsaro. Lallai zai kawo domin eh, a tarihin tashin tashina da kuma ta da kayar baya irin wadda ake gwagwarmaya da makamai da muka gani a ƙasan duniya kamar shekara ɗari zuwa yanzu. Babu ɗaya daga cikin wadda aka fara a kankanin masu tada kayan baya da gwamnati ta ci nasara a kai ba tare da irin sasantawa da rahusa da kuma tattaunawa a ji menene yake damun mutane a waɗanda suke ta da kayar bayar a yi kokari a maganance abin da za a iya maganancewa a ba su haƙuri a wadda ba za a iya maganancewa ba to idan aka yi haka akan samu maslaha. yau to dakta da yake kayi batun a ji bangaren ko kuma a ji koken waɗanda ake wannan faɗa da su ita kungiyar ta alshabab tana batun cewa ne kenya ta janye dakarunta daga ƙasar ta somaliya ya kake kallon yiwuwar wannan batu nata abu ne mai sauki ai amurka ma ta taɓa ɗaban sojoji ta kai ƙasar somaliya a ƙarshe lokacin da amurka da take da ƙarfin soja amurka da take da ƙarfin yaƙi amurka da take da dukiyar yin wannan ai sai da ta kai da ta walakantu aka ɗebi sojojinta special forces da ake kira marine aka dinga ja a ƙasa an kashe su ana jan su a ƙasa a titi ana yawo da su a moto aka ɗaɗɗaure a ba shiri ba sabo amerika ta tattare yanata ta yana ta ta bar ƙasan eh, samaliya daga tun daga wannan lokacin zuwa yanzu fitinu gwamnati ta gagara kahuwa a gurin don me don sabili da su mutanen nan ba wai zance ne fa suke so wai a samaliya kowa ya zama musulmi ba a'a rashin adalci da shugabanni suke musu kuma shugabannin nan suna da goyon bayan waɗansu iyayen gijinsu daga ƙasashen waje na duniya to wannan shi ya kawo aka yi wannan rigingimu da aka yi to kaga kuwa idan har amurka ta iya janyewa eh, ta bar waɗannan mutane a sabili da abin ya fi karfinta to ni ban ga dalilin da su ma kenya ba za su janye idan suka janye abu biyu ne ake nufi duk janye wanda suka yi sai a nemi zancen sulhu to duk lokacin da aka cimma wannan sulhu din a hankali a cikin eh, mutunta juna ba za a taɓa samun wata matsala ba wannan dai ba shine karo na farko da ƙasar ta kenya ta yi wa matasa afuwa ba ko a shekarar 2012 ta taɓa yin hakan bayan da gwamnatin ƙasar ta tura dakaranta a cikin somalia a shekarar 2011 yanzu haka akwai shiri da gwamnatin ƙasar ke tunanin aiwatarwa na gina babban shinge ko kuma katanga a kan iyakokin ƙasar da na somaliya domin dakile kwararren masu ta da kayar baya zuwa cikin ƙasar sai dai dr bawa ya ce ba lallai ne hakan ya yi tasiri a'a ba zai yi ba idan ko da zai yi da berlin wall da aka kafa a tsakankanin jamus ta gabas a wancan lokacin da ya jamus ta yamma da tarbe da a ce ba a samu waɗansu daga wannan bangare suna ketarawa wannan bangare wadda bayan shekara da shekarun da suka yi aka ga cewa wannan bai maganance komai ba aka rushe wannan katangan aka sake haɗewa aka zama ƙasa ɗaya to kullum masu magana sukan ce daga na gaba akan gwada zurfin ruwa in ko ƙasashe masu ƙarfin dukiya na arziki da ƙarfin makamai su ma za su gwada irin wannan ba su samu nasara ba to daga wannan kagan ta yi tana cikin rudani ne kawai sai ta bar wannan hanyar ta ɗauki hanya mafi sauki hanya mafi sauki shine na sassattawa hanya mafi sauki shine na tattaunawa hanya mafi sauki shine na yin adalci kar a tsawwala irin al'amuran ya kai ga matsayin da za a ta samun faraka za a kuma ba za a cimma buri ba To a dai ranar 24 ga wannan wata ne wa'adin tayin afuwar da gwamnatin ta yi ma matasan da suka shiga kungiyar ta Alshabab daga kasar za ta kawo ƙarshe. Yanzu ya rage ne a zira ido a gani ko matasan za su amince da wannan ta yi. karshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madala yanzu kuma sai takaitattun labarin duniya. Dabban mutane sun yi zanga-zanga jiya a sabar a ƙasar Jamus domin nuna rashin amincewarsu ga wani shirin ƙulla ne harkokin kasuwanci tsakanin Turai da Amurka. 'Yan sandan Afirka ta kudu sun kama kimamin mutane ashirin a birnin Johannesburg. bayan da wasu 'yan banga suka kai wa shaguna da kamfanoni 'yan kasashen waje hari 'yan sanda sun yi amfani da hasashen roba domin hana masu kwasar ganima waɗanda suka auna shaguna da kamfanoni 'yan kasashen waje a cikin dare yin ɓanna hare-haren da aka kai a birnin daban a kwanan nan sun kashe mutane shidda shugaban kasar afghanistan ashraf ghani ya ce kungiyar islamic state ta yi kirarin cewa ita ke da alhakin kai harin kunar bakin wake a jiya asabar da ya kashe mutane 33 a gabashin kasar fiye da mutane 100 ne kuma suka ji rauni a harin da aka kai a birnin jalalabad To jama'a abin shirin namu na yanzu ya kunsa kenan baki daya sai kuma can da hantsin Allah su aka mu sahabi imam aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa a wannan shirin da za mu gabatar yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen hausa na murya amurka da kuma julie lethis gresham ita ta haɗa sauti ta ba da umarni ni bello habib galadinci nake cewa allah ya ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci salamu alaikum sai anjima thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.